ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين حقيقه zababbun bayina baka da wani iko ko ƙarfi na ɓatar da su sai dai waɗanda suka bi ka cikin ɓatattu.